sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl kamar dai da muka saba ga tambayoyi kaɗan za mu ansa kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara su a wannan zama bi Allah. wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah na karanta wata nukta wato wata fa'ida a littafin Adabun zufaf Adabun zufaf kan hukuncin zinari don kwalliya ga mata sai na na kasha mai tsawo da shek albani ya yi don nuna haramcin hakan ko da kuwa ga matan ne to shin yana da magabaci akan wannan fahimtar tasa kuma menene ingancin hadisan da yayi hujjar su na farko abin da ya kamata mai tambayar ya fahimta a shek dinar albani bai haramta wa mata sa zinari ba ko a wannan littafi ko ma a wannan littafi yana magana ne akan az-zahab al-muhalla az-zahab al-muhalla da jin kalmar al-muhalla ita ce baka yi la'akari da ita ba yana nufin wato zinare wanda zai zama da'ira ne tun daga farko har ƙarshe babu wani abu da ya raba tsakanin bakinsa da bakinsa to kamar a ce yar ɗan abin abin wuya ne daga farkonsa har ƙarshensa ya yi da'ira bin zinare amma da za a samu wani abu ya raba tsakanin bakinsa da bakinsa wani ba a kiransa muhallal zahab ne amma ghairu muhallal to shi yana magana ne akan az-zahab al-muhallal inda ka lura za ka ga wannan kalmar yana tare da tsaka saboda haka idan da za a samu abin hannu wanda bakinsa ba a rufe yake ba to a gurinsa baya cikin abin da yake magana a kansa ko dan kunne ko abin wuya wanda ba a haɗe yake ba wani abu ya ɗan raba ko an sa ƙarfe ko an sa ko an sa azurfa wannan baya cikin abin da Sheikh Nasiruddin Albani ya magana a sannan batun eh, hukuncin da ya ba wa zahar al-muhallaq na cewa bai halatta ba wannan sabanin ra'ayin jumhurin malamai ne yawancin malamai a da da yanzu duk sun tafi akan cewa azhar halal ne zinari halal ne mace da ya ado da shi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haramun ala dhukuri ummati hillu li inatiha wato zinare haram ne ga namiji ya amfani da shi amma ya halatta hillu li inatiha ya halatta ga mata ba tare da ya bambance tsakanin wanda yake muhallal ko wanda ba muhallal ba wanda yake da'ira ko wanda ba da'ira ba bai kawo ba wani sa bambanci a ah, ciki munakasha ce mai tsawo malamai da yawa sun masa martani akan wannan a kamar shek ibn baz shek salih al-uthaymin da da yawa daga cikin malamai akwai littafin da yayi munakashar dalilan da karanta shine littafin shek mustafa al-adawi akwai littafin sa al-muwaffaq fi jawaz lubs الذهب للنساء المحلق وغير المحلق littafin risala ce kankanwa ya koro hadisan da Sheikh Nasir Albani ya hujja da su ya tattauna wajen fito da cewa hujja ne ko ba hujja ba a da alama spika ba ta aiki yadda ya kamata a to saboda haka sallar sallar jana'iza ce to ba wani saboda haka idan za ka nemi wannan littafi yana da kyau Wannan ya ce ya wani malami yana magana cewa shekul islam ibn taimiya yana magana akan wato kamar iliminsa har ya kawo cewa shekul islam ibn taimiya ya leko lauhul mahfuz ya karanci wasu wurare shi ya sa sa ya babbanta da sauran na malamai wannan ba gaskiya ba ce wannan malamin sunna ma ba na jin zai faɗi wannan ba sai san wani irin malami ba ne amma malamin sunna ba zai yi da awar cewa wani yana hango lawal mahfuz ba lawal mahfuz nan ne gaibi yake gaba daya kuma qul la ya'lamu man wato samawati abin ardi ghaiba illa Allah wanda yake sama wanda yake kasa ba wanda ya san gaibi saboda haka da annabawa da mala'iku da mutane da aljanu babu wanda zai ce ya san gaibi wanda kaga ya san gaibi to Allah ne ya sanar da shi wala yuziru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin abinda Allah ya ga dama ya sanar da wani manzo abinda yake koye wannan kaga ya fito ya fita daga sunansa na gaibi kuma ya zama wani ilimi kamar yadda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ashratu sa'a alamomin tashin alkiyama duk da cewa gashi ba su zo ba a lokacin da yake bayani ba su bayyana ba amma ya ce lokacin za a samu kaza za a samu kaza za a samu kaza wanda mu ba yanzu mun san wasu ga su ko ba su zo ba ka san cewa akwai akwai dajjal akwai Adaba, akwai addukhan akwai yajuj wa majuj duk Allah ya sanar da cewa ba zo ba kaga ya ya zama ilimi ya fita daga kuma da'ira ta gaibi saboda haka ah, ba daidai bane a ce wani wani ya san wani abu da yake cikin lawhul mahfuz wanda a cikin ulatu sufiya wanda suka wuce iyaka a cikin harkar sufanci su suke irin wannan da'awar wasu masu sassaucin ra'ayi a cikin su ba sa da ba sa irin wannan da'awar, sai waɗanda suka wuce makaɗi da rawa suka wuce gona da iri suke azarbabiya a cikin sha'ani waɗanda su suke irin wannan da'awa haka shekul islam bai taɓa da'awa irin wannan ba wanda yake cewa shi ma dai akan game da ibnu taymiya din ke cewa ya ji yan bid'a suna cewa a cikin wani littafi ibnu taymiya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ceto kuma ya ce asalin ceton na annabi Isa ne alaihi salam to ban san wani littafi ka ce in bid'a to za ta bid'a yawa yawa ibnu taymiya adalci yau da cewa kai a littafi kaza a guri kaza sai mu je mu duba amma na san wannan magana kariya ce ibnu taymiya yana daga cikin wadanda suke girmama dukkan wani nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da annabi yayi suna cikin wanda suke girmama ta har ma sukan saba wa jumhur sukan saba wa dukkan jama'a akan su ga cewa sun yi wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya hadisu shafa'a ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'atul usma hadisi ne mutawatir hadisi ne mashhuri wanda ibnu taymiya da kafansa da yawa yana kawo cikin ceto da yake tabbatarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana tabbatar da ceto ma iri iri ba ma ceto kala ɗaya ba wadda ka wannan magana su kiburu su ne ba shi da ba shi da tushe ba shi da asali wanda duk ya faɗa sai ce to ga gurin a littafi kaza a guri kaza a je a duba kaga a nan ne za a iya tabbatar da abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma kawai kace dan bid'a ya ce ka ce za ka kawo mana irin wannan to za ka bata mana ma lokaci da wannan na kare ne ba ta kare eh, kullum sai a kawo mana a ce dan bid'a ya ce dan bid'a ya ce to ya sake cewa dai wai akwai hadisi da yan bid'a suke kawowa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ambaci ubangiji har sai a munafukan addini sun ce da ku mahaukata to na farko hadisin ba haka yace ba abinda hadisin yace uzkurullah hatta yaqulu majnun uzkurillah hatta yaqulu majnun kai ta zikiri kai ta zikiri har ce maka mahaukaci ko har mutane ce maka mahaukaci bai ce munafikan addini a sannan hadisin hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne munkar hadisi ne wanda bai tabbata ba A cikin sanadinsa akwai wanda ake kira Zarraj Abu Sahab wanda ya rawaito shi daga Abil Haisam daga Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri hadisi ne mai rauni ibnu Ali a cikin al alkamil ya kawo shi cikin hadisan shi wannan mutum marasa kyau hadisan hadisansa wanda suke masu muni da shi sannan zikiri nutsuwa yake sa mutum ba ba hauka ba ya za a yi kana ambatan Allah kuma ka zama a kara arka kallon ka ba ka ci ba ba zikirin kake yi ba haukan ne kake yi ne zikirin kake zo ba za a ce maka الذين آمنوا ah. وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب da ambatan Allah suka sake zuwa Dan sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai sama qawm fi baitin min buyutillah tadarasuna kitab Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina duk sanda mutane suka haɗu a wuri suna karatu suna karanta littafin Allah littafin Allah shine mafificin zikiri وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك وان النبي يجي كنا يوم ونن سكينة نسوى ذات سوكا أكبر وقال أشيء نسوى تنا سوكاء أكبر بذكري شيء كون غير أنا يوم أنا أنا شيء ما هو كما أشيء ذكري كي أجاب ذكري بل هكذا ذكري أن اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأثر فلا تكن من الغافلين ka ambaci Allah a ranka kana mai kaskantar da kai kana ba koyi abin da kake ba wai ka zo kana kana yi kana nuna mutane ba annabi da ya tashi faɗar mutane guda bakwai wanda za a sa shi a cikin a cikin inuwa da arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi a cikin mutanen nan guda bakwai sai ya ce wa rajulun Zakar Allah zakar Allah taliyan fa fadat da wani mutum da zai ambaci Allah shi kadai shi kadai ba tare da ma wasu zagaye suna zagaye da shi ba yanzu ban da hawaye a dalilin wannan dole yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai sa su a inuwar a inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwar zai tashi saboda haka ba a ba a yadda a ce za a za a rika zikiri ana ana tsalle ana ihu wani ba daga cikin koyarwar musulunci ba daga cikin koyarwar sunna akwai akwai sullamul usul wata manzuma ce ta Abdurrahman Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari mai littafin mai littafin Al-Akhdari littafin Lahallari da muke cewa Lahallari ke risalatul Akhdari sunan shi Abdurrahman Al-Akhdari yace risalarsa risalatul Akhdari yana da wata manzuma ana ce da sulamul musul yake cewa war raqsu was siyaqu wat tasfiqu bi dhikri Allah amrul la yaliqu لقد رأينا فرقة إن ذكروا تبدأوا وربما قد كفروا yake tawarraksu a yi rawa wasu yawo ko a tsakakaci ana ihu wadda su ko ana ana tafi da hannu bi kuma wai ana ambatan Allah shi amrun layi ne wannan abu ne da bai dace ba wannan a cikin sullabul rusul yake faɗa wannan warraksu wasu yawo wadda su ko bi zikrillahi amrun la yaliqu ce wala qadra aina firqatan yace mun ga wata kungiya in zakaru in suna zikiri tabadda sai su shiga bid'o'i wato ba su zikirin sunna ba sai su zikiri na bid'a bid'a wa rubbama qad kafaru sai ma su kai kansu ga kafirci da sunan zikiri saboda haka wannan ba ba ba koyarwa bace ta musulunci ah, wannan yake yana tambaya akan hadisin da aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku so larabawa ku so larabci saboda ku so larabci ko larabawa saboda abubuwa guda uku domin alkur'ani balaraban littafi ne sannan annabin ku balarabe ne kuma magana yan aljanna idan sun shige ta larabci ne wani hadisin hadisin ƙarya ne ba ba hadisin masu Allah bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka larabci mun faɗi kimar sa da sa kuma mun ce wani yanki ne na addini saboda Allah ya saukar da alqur'ani da larabci sannan an shar'anta mana wasu abubuwa da ba za su yi ba sai da larabci mun yi bayani akan wannan amma wannan ba shine zai halatta mana ba kuma mu yi wa manzo Allah ƙarya mu faɗa abin da bai faɗa ba saboda ka wannan maganar hadisi ne mawdu'i ba ba ba ba hadisi ne ba hadisi ne bara gurbi wannan yana cewa cikin hadisin da ya gabata a cikin tafsirin da ya gabata an faɗi mutane guda uku sai akwai mutane guda uku waɗanda wuta za ta fara kalanci da su ce akwai mutumin da ya karanta Alƙur'ani ba dan Allah ba Shi ne, to ne ne sauran guda biyu A daya ne wanda Allah ya bashi dukiya ya ba shi dukiya ya kirawo ya ce ya gaya masa ni'imar da ya masa ya gane ya ce eh an yi min ni'ima ce to bai kai da wannan ni'imar ya ce na ciyar fi ya ciyar saboda kai nabi ce a ah, Allah ce karya kake ka dai ciyar dan a ce da kai mai kyauta mai sakin hannu mai bayarwa kuma an faɗa saboda haka sai a ja shi a kai shi sai na uku su wanda shi kuma zai je yaƙi har ya mutu a gurin yaƙi ya zo Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce yayi yaƙi saboda shi har an kashe shi yayi shahada a ce da shi ka zarta innama qatalta li yuqala shuja' wa qad qila ka dai yi yakin kinje don a ce maka jarumi gwarzo barje kuma an faɗa saboda haka sai a yi umarni a jashi zuwa wuta Allah ya shi waɗanda su ne sauran mutane guda biyu ah, wanda kuma yake cewa ah, an yi magana akan ah, rashin halaccin yin amfani da wani yaren da ba na larabci ba cikin sallah sai dai ko da ƙarshe a yi addu'a da abin nan a bayan an yi sallama to shi da yake tambaya to ya halatta bayan an yi sallama a sallar farilla a yi addu'a a cikin yaren da yake na ajamanci yaren da ba larabci ba dama ai ce mafita din da aka ce ba za a yi a cikin sallah ba sai an yi sallama ai da maganar yaren ajamin ake an ce kuma bayan ka yi sallama ma kada ka yi kuma an toshe hanyar duka gaba daya sai zama sai mai jin larabci ne zai addu'a kaga wannan kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka Allah ya ce ud'uni astajib lakum ba yana nufin sai mai larabci ba kowa ya roƙi Allah zai ansa masa to za ka iya yi da harshen da kake magana da shi wanda ya ce ah, wani malami ya yi magana cewa idan ka zo ka ga ya yi magana a kan cewa a rika tsayawa ana sayan kaya a gurin mutumin da yake musulmi sai ce to idan mutum zai zo ya sayi wani abu a gurin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi wanda yake musulmi ya tura kuɗi wanda ba musulmi kuma ya rage farashi to dole ne sai ya saya a gurin mai a ba haka shi ne ana nufin idan ya kasance wanda yana da shi wanda yana da shi to ka mu dan uwanka musulmi ya bi amma in shi wancan wanda ba musulmin ba yayi rangwame wanda kuma ya da ka fi kyale shi ai ba haram ta saye da sayarwa akai da wanda ba musulmi ba ba haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sulkensa yana gurgun bai hude dingina ya sai kayan abinci a gurin sa ya bashi dingina kan daga baya zai kawo masa kuɗin sai karɓi sulkensa kaga ba hude ne ma bai hude madina da ka ana harkar ciniki ana saye da sayarwa ana harkar kasuwanci da su ba hana ba la yanhaqu Allahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allahu yuhibbul muqsitin da ka ba hana mu'amala da wanda ba musulmi ba abinda abinda ake magana cewa idan aka ce ga wani musulmi to ka ka karfafa musulmi dan uwanka ya fi karfafa wanda ba musulmi ba ko a musulmin ma ga wani mutumin kirki ga wanda shi kuma ba mutumin kirki to karfafa mutumin kirki ya ba kan karfafa wannan harka ta mu'amala kowa ya sani cewa wanda ya fi zama gardace a cikin harka mu'amala shi ya kamata ka jawo amma in har wancan ya kasance zai fi sauki to kaga wanda ya nuna kenan ba ba ba bai tsaya da koyarwa musulunci da take so a sauƙaƙa ba inna allaha yuhibbu yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza ibtada samhan idza qada annabi ya ce Allah yana son bawa mai sauki lokacin da zai saya ko lokacin da zai sayar ko lokacin da zai karɓi bashi ko zai biya bashi shi wannan bai yi saukin ba wancan kuma sai ya saukin kaga shi wannan ya bar abin da ake buƙatar ya yi ka sauƙaƙa wa ƴan saboda haka ba tilas bane kamar yadda zaka gani wani lokaci ka kawo wanda yake musulmi ka bashi aiki sai ya ce ka ka ɗauko wanda ba musulmi ba kuma sai ya yi maka ka ji daɗi kaga me hana me zai hana gobe ka ƙara dawo dawo da wannan yayi maka aiki shi ko wancan korar rike ne to a wajen mu'amala ba shi aka yi shi musulmi ba tunda yana musulunci yayi ta yana musulmi ta cuta ko yayi ta hawa kan mutane ina ga waɗannan dai su ne tambayoyin da za mu ansa ah, sai kuma mu shiga karatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ثم صبروا وجاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون نعم sannan ubangiji ya ce summa inna rabbaka lillazina hajaru sannan lallai ubangijinka ga waɗannan da suka yi hijira min ba'de ma kutiru bayan an fitine su sun majahadu sannan suka yi jihadi sukayi yi gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah wa sabaru kuma suka yi haƙuri da juriya inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan abin da za su yi la ghafurur rahim lalle tabbaci hakika mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana kare kanta tana kare kanta wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat sannan a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata wahum la yuflamun kuma su ba za a zalunce su ba wato bayan Allah ta'ala ya yi maganar waɗanda aka fitine su bayan sun musulunta suka kafirta sannan ya maganar waɗanda aka fitine su amma ba su kafirta ba amma sun faɗi kalma domin su sun faɗi kalmar da ake buƙatar su faɗa domin su kubutar da kansu waɗanda aka tilasta musu suka faɗi kalmar fitina ita ce kalmar kafirci amma ba wai da da san ransu ba ba wai dan suna so ba ubangiji ta'ala ya ce wanda kaso na farko waɗanda suka kafirta ya faɗi sakamakon su fa alaihim ghadabun min rabbihim sannan waɗancan kuma da suka faɗi kalmar da take ta kafirci ba tare da san ransu ba aka yi musu uzuri aka yi musu hanzari saboda zuciyarsu cike take da imani da ta take da imani to sai kashi na uku su ne waɗanda aka fitine su aka fitine su sai suka yi hijira suka samu suka gudu suka bar gari su ba su zauna an yi ta gana musu azaba ba ba su yi ridda ba ba a kuma ji kalmar kafirci a bakin su ba yadda ake bukata wannan su ne kaso na uku da ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan ayar thumma inna rabbaka lil ladina hajaru bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga fitilar Qurayshawa ta tsananta sun tashi haikan sai sun ga karshen Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun ga karshen musulunci wanda yake dan jariri a lokacin galibin kuma waɗanda suka musulunta da dama daga cikin su sai ƴan kaɗan galibin su waɗanda ba su da gata a cikin garin Makka ko da kuwa larabawa ne wasu daga cikin su to amma ba larabawa ne ƴan cikin garin Makka ba zuwa su kai wasu kuma ba ma larabawan ba ne irin su bilal irin su suhaib arrobi da su ba ma larabawan bane saboda haka irin su qabbal ibn al-arak shi ba ba wani gata gare shi a cikin makka ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabbansa da cewa su yi hijira zuwa habasha shi yana da waɗanda za su kare shi saboda yana da dangi To abu talib da sauran ƙuraishawa musamman gidan banu hashim da ya suke wajen su ga cewa ba ta ba kuma su ma sauran gidajen ƙuraishawa ba za su iya taba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda daraja da martaba da yake da ita a cikin garin makka saboda dangi da yake da su saboda haka shi ba matsala da tare da shi amma sauran waɗanda ba ba masu wannan irin zatan ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya nuna masa ya inda ya kamata su je su yi hijira shine habasha yace su tafi habasha can akwai wani ke wanda yake adali a sa baya bari a zalunci kowa adali ne baya bari a zalunci kowa kaga wanda ya nuna kenan wato shugaba idan ya kasance mai adalci ne to ko da ba musulmi bane zai zama yana da wata martaba a idan musulmi sama da wanda ba adali ko sama da wanda ba adali ba ko da kuwa musulmi kaga wannan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tafi habasha a je a samu da jani fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad to ku tafi habasha domin a can akwai sarki sarkin da ke rike da kasar baya bari a zalunci kowa haka sahabbai a lokacin da dama suka yi hijira suka tafi kasar habasha wasu ma ba su dawo ba har sai bayan da annabi sallallahu da wasallam yayi yayi abin nan sai bayan da yayi hijira zuwa madina ga wasu ma ba su dawo ba sai shekara ta bakwai kamar irin su asma bint umais tare suka shigo da su abu musa al-ashari abu musa al-ashari da ɗan uwansa abu burda ko burda wanda yana jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya musulunta amma suna so su yi hijira zuwa madina suka shiga jirgin ruwa za su taho jirgin ruwa ya iska abin da igiyar ruwa ta kada su suka faɗa cikin ƙasar habasha to a can suka haɗu da waɗanda suka yi hijira ba su riga sun dawo ba waɗanda ba su dawo ba dan akwai wanda suka dawo kafin hijira suka dawo bayan saukar suratul nabi bayan an kai musu labarin cewa ai makka da an musulunta manya manyan kafiran makka waɗanda su suka addabi musulmi to duk sun musulunta wannan jita jita ta sa wasu suka dawo to amma akwai da ba su dawo ba daga ciki akwai asma bin ubayd da ja'far ibn abi talib to lokacin sai suka shigo jirgi suka dawo suka taho Madina tare da waɗannan mutanen Yaman din sai shi Abu Musa Ash'ari ya zo da tawaga ta al-Ash'ariyun to ɗan kabilar Ash'ariyuna su su wajen hamsin saboda haka suka taho Madina suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaibar bayan an yi fatu Khaibar an take Yahudin da suke nan garin garin Khaibar an samu al-fai'i da yawa a lokacin a cikin abin da aka samu na ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya iba ya bama waɗannan da suka zo cikin jirgin ruwa din nan har ma abu musa al-ash'ari da ya rawaito hadisin yana cikin sahihai yake cewa babu wanda aka bawa irin abin da aka bamu domin wanda duk bai je yakin khaibar ba ba abin da aka bashi wanda kaga an bawa cikin wannan ganima ya je yakin khaibar sai mu illa ashabus safina sai mu ashabus safina mu ne aka bamu lokacin asma'u bin umayr ta shiga gida annabi ta shiga wajen hafsa gida annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai na umar ya zo ya zo wajen yarsa hafsa sai suka yi kus da asma sai yake cewa mutanen safina ne ashabu safina ne ashabu habasha ba habashi yadda ce kuma wacce suka zo a jirgin ruwa ta ce eh ni ce sai yake ce mata نحن سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم minkum ta mun riga ku yin hijira saboda haka mun fi cancanta mun الله kowa cancantar manzon Allah wato sai yake gaya mata cewa su tun da sun riga yin hijira su kuma sai yanzu suka zo to su da suka riga yin hijira su ne a kafin gaba in ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne a gaba saboda haka ita kuma asma'u sai da ya bace asma'u bintu umays sai ran sai baci sai take cewa da shi ku kuna nan antum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa yu'allimu jahilakum wa nahnu fi ardil buada al-bughada nukhafu wa nu'da ce eh kuna nan kun biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciyar da masu yunwa cikin ku ya koyar da jahilan cikin ku ko muna can muna fama da bakunta a ƙasar da ba ƙasar masoya ba ƙasar makiya ana cutar da mu muna ana tsoratar da mu wato sai take nuna masa cewa su a nan Madina ai cikin gata suke daɗi suke ciki mu kuma can da muke cikin bakunta shawa suna ta kokarin yadda za su dawo da mu ana ta kawo farmaki ya za a a dawo da mu Makka sai ta ce da shi wallahi والله لا لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت ce ba zan ci komai ba zan sha komai sai na sai na gaya wa manzo Allah bin karan sai da Allah ba za ta ci ba za ta sha ba sai ta mayar wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganu da Umar ya faɗa mata saboda ta yi fushi to da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai take cewa to kaji kaji abinda Umar ya faɗa game da mu sai ya ce bai kika gaya masa sai ta faɗa martanin da ta mayar masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laisa ahadu bi ahqqa min bi ahqqa minni minkum bi ahqqa bi minkum ce babu wani wanda ya fi cancanta da ni sama da ku sai yake cewa linnasi hijratun wahida wa lakum hijratan mutane hijira ɗaya suka yi kubi kuka yi kuka yi hijira habasha kuka yi hijira madina saboda haka kula da tudu dubi za ku ci to wani hadisin abu musa al-ash'ari shi yake ba da shi Ya ce da ya faɗi wannan hadisin ce ku ga yadda mutanen da suka zo tare da shi suka rika tururuwa abu safina ana tururuwa ana bi gidansa kowa yana so ya ji hadisi saboda hadisin falalarsa ce waɗannan su ne kaso na na uku da ubangiji yake faɗa a wannan aya ثم إن ربك للذين هاجروا ba بعد ma فتنوا saboda haka ma futinu a nan zai ɗauki ma'anar ma futinu bayan an fitine su wato an fitine su ta hanyar ana ta nuna musu ana ta gana musu azaba ko kuma ana nuna musu tsangwama da kiyayya wannan shine ma'anar futinu a nan wannan fassara daga cikin fassarar da malamai suka yi kenan wasu kuma suka ce anan ana magana waɗanda aka fitine su suka yi ridda sana daga ba suka dawo akwai waɗanda aka fitina kafirai suka fitine suka yi ridda amma kuma daga ba suka dawo kamar Abdullahi bin Abi Sarh shi yayi ma hijira Abdullahi bin Abi Sarh yayi hijira zuwa zuwa Madina kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam bal ba yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa su zama masu rubutun wahayi amma daga baya sai ya rinda sai koma sai ya koma makka to daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam a fatu makka yace da inda da shi a kashe shi sai ya gudu ya je wajen sayyidina Usman ibn Affan ya nemi dan Allah ya nema mata alfarma ya ba shi mafaka sai na Usman zai ba shi mafaka sai ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abi yana waje na kuma na ba shi amma na ba shi abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an amintar da shi ya dawo ya ya ya ya karbi musulunci yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma musulunci da ya kyau daga daga lokacin saboda a musulunci idan har dan uwanka musulmi ya ba mu wani wanda ba musulmi ba amana to wanda ta rubuce ka ko namiji ne ko mace ce shine ma'anar yas'a bi zimmatihim adnahu المؤمنون المسلمون يد واحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم musulmi kamar hannu guda ɗaya ne jinin su daidai wa daidai sannan kuma mafi kankanta su yana iya ci musu baki yana iya karan bakin su ya ya sha musu zuma za mu ci ba ci musu albasa to yana iya magana da yawon ya ba ma wasu alkawari ya ce mun muku alkawarin kaza kaza kaza kaza a musulunci in ya dauko wannan daukakkiyar to talibin su sauran musulmi shi yasa lokacin da ummu hani ta ba ma wani daga cikin kafirai ta ba shi amana bayan fato makka ce ta ba shi amana ta ba ta amintar da shi sai da ali ce sai ya kashe shi ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajartu ma ajartu ya umma hadi wanda kika ba wa tsaro din nan kika ba shi aminci ni ma na ba shi saboda haka daga wannan lokaci shi Abdullahi bin Sarh yayi mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko musuluncinsa yayi kyau to ire-iren su waɗanda da aka fitine su daga baya kuma suka dawo suka gane cewa abinda suka shiga suka koma kansa ba daidai bane suka musulunta to su ake magana ce ba inda rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu sannan lalle ka ga waɗanda suka yi hijira bayan an fitine su wato bayan an je an dawo da su ruwa bayan musulunci suka da sake dawo ruwa min ba'di ma futinu bayan an fitine su kaga alfitina anan ana nufin shirka ba an dawo da su cikin ridda an dawo da su cikin kafirci sun majahadu sannan suka yi jihadi aka yi gwagwarmayar tabbatar da musulunci da su wa sabaru suka yi haƙuri suka yi juriya inda rabbaka min ba'di hada gafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan hijira da suka yi da dawowa da suka yi ko kuma bayan waccan fitina da suka samu kansu a ciki la gafurur rahim lalle mai yawan gafara ne mai jinkai wanda yana nuna cewa da zarar mutum ya dawo kan gaskiya ko da da can yana ba a kan gaskiya ba to shi kenan abin da yau gabata a baya shi kenan an manta da shi an goge shi saboda haka eh, a izina a musulunci abin da ake izina da shi abin da ake lura da shi kamar yadda Shekhu islam ibn taymiya yake cewa al-ibratu bi kamal an-nihayati la bi naqs al-bidaya al-ibratu bi kamal an-nihaya la bi naqs al-bidaya kada a duba can a ga da yayi ai da kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne a karshen sa yayi kasance karshen sa ya samu kamala ya samu abin da duk ake so ya daidaitu ya gyaru to wannan ne abin da za a yi la'akari da shi ba na kasar da take farko ba saboda kasar da take farko yanzu shikenan sai ka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat shi ke da ubangiji ya ma canza abin da da yi a baya ya tuba yanzu ya canza shi zuwa ga kyawawan ayyuka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo hakim ibn hizam aslamta ala ma afdalta alaihi min alkhair abin da da kai kan na alkhairi kana ba musulmi ba yanzu kuma ka musulunta to wannan an san cewa kafiri duk aikin da yana kan ba da wani ma'ana to yanzu tun da ka musulunta wannan aikin an dawo maka da shi za a baka ladansa هناك al'ibratu بكمال النهاية nihaya بنفس البداية أنا لا ana la'akari ne da ƙarshen mutum ya ya ƙare ba ya ya غالبي ba za ka ga cewa galibi sahabbai waɗanda suka samu manyan manyan matsayi a musulunci da aka ake ba su a cikin al'asharatul bashirin bil za ka ga da can ai ba musulmi ne? da can ba musulmi ne. da can mushrikai ne da can sun yi shirka sun yi sujjada ga wani ba Allah ba sun bauta ma wani ba Allah ba sun kira wani ba Allah ba amma da suka musulunta suka karɓi kuma musulunci da gaske suka yi iya gwagwarmai duk da za su yi na su ga sun kafa musulunci sun tabbatar da shi sun ba da kyakkyawar koyarwa sai ya zama da wanda ya ɗaukaka darajar su har sun fi waɗanda ma a cikin musulunci aka haife su galibi waɗanda suke da wannan martabar ko na al'awalu na al muhajiri wa ansar ana ga galibin su da can ba musulmi ne. musulunta suka yi amma sun zo sun kera waɗanda aka haifa cikin musulunci saboda me saboda al-ibratu bi kamalin nihayati la bi nafsil bidaya kuma galibi wanda ya keto ta cikin wani duhu ya samu kanshi cikin haske sai ya fi sanin martabar haske wanda da ya sha yunwa da talauci sannan ya zo ya samu abinci da wadata sai ya fi sanin muhimmancin wannan abincin da wadata da yake ci wanda da ya zauna cikin rashin lafiya ya wahala sannan ya samu lafiya sai ya fi ganin kimar lafiya haka nan wanda yake rayuwa rayu cikin tsoro da firgici da fargaba da faduwar gaba sannan ya zo ya samu guri lafiyayye abintacce sai ya fi ganin kimar zaman lafiya sama da wanda bai bai taba shiga cikin rikici ba to wanda shine galibi yake ya rika faruwa kuma yake faruwa shi yasa waɗancan as-sabiquna al-awwaluna sun keto ta cikin jahiliya saboda haka sun san irin duhun da jahiliya take ciki sun san irin abin da shirka take tattare da shi na sharri abin da kafirci yake kunshe da shi na sharri sun san illar Ma'azi, saban Allah sun san illar rashin doka ta ubangiji a bayan kasa sun san wannan saboda haka sai suka fi tsayawa su ga cewa an kula da wannan iba da kasa sai suka fi tsayawa su yi gwagwarmaya su yi jihadi su ba da jininsu da dukiyarsu saboda tabbatar da wannan abin da da suka rasa shi yasa sai da Umar yake faɗa wata kalma yake cewa tun qad'uran الإسلام عروة عروة من عاش في الجاهلية ولم يعرف الإسلام وينقض عرى الإسلام عروة عروة من عاش في الجاهلية ولم يعرف الإسلام وانت يرى يشك المسلم تبيسا أبدا من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية وانت يرى يشك المسلم تبيسا جاهلية ما تقالي بشي ذاك كينا أيوة مسلم تبيسا ولم يعرف الجاهلية ta bangaren sa za a biyo alƙawar wa musulunci ana sassake shi bai sani saboda a zo da wani sharri su sun san sharri ne saboda sun rayu cikin sa shi zai yi sakaci zai yi sakaci wajen al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda bai san sharrin wannan munkar din ba amma su da suka san sharrin sa to ba su sauki ba da zarar suka ga ana kokarin a dawo musu da wani abu da sharri wanda su sun san shi a baya sun san irin wahalar da suka sha a kansa to ba su bada ba su bada kofa ba amma wanda bai sani ba to sai a shigo masa da shi sai ya ta cewa alkhairi ne sai ya karba shi yasa za ka hatta wanda ya yi bid'a a baya ya rayu cikin bid'a sannan ya gane sunna to sai ya fi martaba sunnar sama da wanda shi samun kansa ya san duk cikin sunna din sama sanin bid'a amma duk wanda aka yi talala biyar suna sami da bid'a da shi a baya ya ga irin abubuwan da bid'a ta haifar mata sannan daga baya zo gane sunna ya ji ɗanɗanon sunna din da garfinta to babu shakka da zarar ka zo za ka kawo masa wani abu na bid'a ba da za a yi saurare ka kuma duk sanda zai ga ana kokarin tayar da wata tuta ta bid'a zai karya ba zai bari ka tsaya ba shi yasa Lu'ayl ibn Hammad dai daga cikin malamai ne na mazawa cikin malaman bukari ne da ba da ruwa a kan sahih a cikin littafin sahih daga Nu'aym Muhammad ya kasance mai tsanani ne akan jahmiya jahmiya wata kungiya ce ta bid'a masu rushe sifofin Allah gaba daya to yana tsananta musu wajen yi musu martani wajen rabi da sauransu shi ne da ake tambayar su yake cewa da an yi kun kuntu fihim dan da ni cikin su nake saboda haka ya san sharrin da yake ciki da haka ba zai taba yadda wannan sharri ya ci gaba da gudana ba shi yasa zaka ga Khalid ibn Walid Umar ibn Khattab da Khalid ibn Walid a lokacin da suke cikin kafin su musulunta lokacin da suke kan shirka da kafirci sun kasance masu tsanani akan musulunci yayin da suka zama musulmi kuma sai suka kowa tsanani akan taimakawa musulunci da ya ci har ma suka zo suka fi da yawa daga cikin waɗanda aka haifa a cikin musulunci fice da suna aka fi sanin su da irin gwagwarmayar da suka yi saboda a can sun san irin irin yadda taban jahiliya da shirka ya zamar da su saboda yanzu sun samu kabuwa a cikin musulunci za su tsaya suka cewa sun sun yi wa musulunci gata sun mata aiki shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma kutilu mun dau wannan fassara cewa waɗanda aka fitile su suka yi rinda sannan daga ba suka dawo tun majahadu sannan suka yi wato gwagwarmaya da jihadi don tabbatar da musuluncin wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka min ba'di hala ghafurur rahim ubangijin ka bayan wannan abin da suka yi bayan hijirar da suka yi ko bayan waccan fitina da suka tsinci kansu a ciki la ghafurur rahim lalle mai yawan gafara ne mai jinkai ka duba yadda ubangiji ya sake maimaita kalmar inda rabbaka hasu a cikin aya daya kuma inda rabbaka lil ladina sannan yace inda rabbaka min ba'daha na farko dan ya kara tabbatar da cewa wannan rububiyya wato rububiyya ta ubangiji shine kulawar ubangiji kulawar ubangiji da kariyar da yake ba wa mutum yana so nuna musu wannan kariyar tana nan tare da su ka yadda take tare da su kafin hijira to har yanzu wannan kariyar ta ubangiji da kulawar ta ubangiji su rika jin cewa yana nan tare da su wannan yana daga cikin hikimar da ta sa ubangiji ta'ala ya sake maimaita zumba inda rabbaka inna rabbaka sannan bayan haka a ƙara tabbatar da cewa zumuncin su da alaƙar su da ubangiji tana nan kamar yadda take a nan ba ta katse ba sai sa aka sake tabbatar da rububiyar ubangiji a cikin ayar sannan abu na uku shi da a tabbatar da gafara da rahama gare su a tabbatar da gafara da rahama gare su min ba da yana gafurun rahim mai yawan gafara ne ga abin da suka yi a baya duk yaya abin da su sannan aka ƙarfafa maganar gafarar da rahamar aka karfafa jumlar da inna aka karfafa ta da lamun aka karfafa ta kuma da ismiyatul jumla aka ce inna inna ita kanta harafi ne da karfafa magana lalle tabbas sannan la sannan la ghafurun wannan la mutum ita ma ta karfafa magana ce sannan kuma jumla ta zama jumla ce ismiya jumla ismiya tana tana tana nuna as-subut wad-dawam قال jumla ismiya tana nuna as-subut tana nuna ad-dawam abin ya tabbata kuma ya dawwama ba zai taba tashi ba sannan bayan haka ubangiji ta'ala ya sanya abu a siga ta mubalaga ghafurur rahimun wanda duk siga ce ta mubalaga wato yawan kuma dan Allah ta'ala nuna musu cewa jin kai na ubangiji gare su ba da yankewa ba. shi yasa wanda ba musulmi ba in ya musulunta ya yi aiki fiye da wanda aka haifa cikin musulunci to ya fi shi a gurin Allah saboda ba sharadi ne dan mutum an haife shi a musulunci shikenan ya bi wanda daga baya ya shigo wani sai ya shigo daga baya amma ya yi aikin da wani wanda an haife shi a cikin musulunci ya shekara saba'in tamanin a cikin musulunci bai yi ba sannan mutumin da za a zai yi rinda sannan ya dawo musulunci ana karɓarsa ana karɓar sa sannan kuma ba za a neme shi da wani abu a ba a ce wani abu da ya a baya a neme shi da shi ba yasa ubangiji ta'ala ya ce waɗannan an karɓe su kuma an musu gafara kuma rahamar ubangiji tana tare da su sannan ce yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai wato wannan yawma zai zama zai iya zama zarf ne muta'al muta'alliq ne da la ghafurur rahimun yawma zai musu gafara da musu rahama a ranar da kowace rai za ta zo tana kare kanta <coughs> ita ce ranar alkiyama ranar da kowace rai ta kanta take babu wata rai da za ta ji da wata kowa ta kanta yake bayan ubangiji ta'ala ya kawo don halittu ya kawo kowa ya zo ya ga littafin ta nan كل إنسان ألزمناه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأن ده ubangiji زي ساو wa kowa أي aikinsa أي a أو ينسى ده da ya أي كتاب كراما كاتبين sun rubuta tana ce iqra kitabak karanta da kanka kafa bi nafsika yau yawma alayka hasiba kai kadai ma zaka iya wa kanka hisabi a yau zaka san kai daidai ko baka daidai ba ka ci jarabawa ko baka ci ba a ranar kowa zai iya sanin wannan to amma dan adam zai rika wanda suka ga suka karanta suka ga sakamakon ba su bayar kyau za su rika rigima na hmm. dan adam su rika rantsaran sai wallahi rabbuna ba kunna mushriki wallahi mu ba mu shirka za su ta kokarin su jefa ma wasu abin nan kwallon a ragar su inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرة يا أبنجي موفى مبياني أقول شو قبل نمو dan haka ubangiji ka ninninka musu azabar ka tsine musu hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban da'fan min an-nar qala likullin da'fun walakin la ta'lam wa qalat ulahum li ukhrahum kana lakum لكم min fadl فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون a lokacin mabiya za su rika cewa ya ubangiji waɗanda su suka batar da mu a nan ninka musu azaba a nan ba wanda zai ba Allah ta'ala umarni yayi ko kai yayi har da zaka ce a nan ninka musu azaba da ce da kullum zai kowa za a ninka masa su ma waɗancan su ce ai ba mu fi ku da komai ba ba ku fi mu da komai ba ma da kuma alaina min fadl za ka ku ɗanɗana azaban abinda kuka ku kasance kuna aikatawa istabarra allazina tubu min allazina tabu wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فهو شريع ذات ترجمة سنة قرية ذات كاركة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad ranar da kowace rai za ta ga abin da ta yi an halarto masa da ita ga shi nan tana ganin su kamar majiki alkhairi ne ko sharri idan sharri ne ta rika fatan ina ma a sa tazara tsakaninta da wannan aiki ta tazara kan ba a matso da shi kusa da ita a rika ganin aikin ta ne a ranar mai laifi ya wadda mujrimu law yastadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji a ranar mai laifi zai rika inama zai rika burin inama ya fanshi kansa da 'ya'yansa da matarsa لو يبتدئ من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه يبا يفشي كنسا da matarsa da ƴan uwansa da da uwansa waɗanda suke kula da shi gaba ɗaya kabilar ta wacce take kare shi gaba ɗaya bai wa man fil ardi jami'an in hauka ya hauka ya ce shi Allah ma a kama kowa a kai tunta shi kadai ta ba ya hauka jami'an in za a kai duk kowa ya tafi shi ya wuta shi ya yarda ubangiji na ba ka kowa da kowa fansa ne gare ni Allah ce kalla inna halaza za'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fawa Allah ya ce a fafau wutar lazzaci wacce take zaftare fatar fuska take kiran wanda ya juya baya ya bijire ya tara dukiya ya koye saboda haka a ranar kowane rai ta kansa yake wani an ba shi littafin sa hannunsa na dama ha ubu qra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الله كتابه cikin wadannan wani kuma an ba shi a hagu ya laita ni kuta kitabiya ya kai tuna ina ma ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya ban san ba yanzu wani hisabi kuma za a yi ba ya laita kana tilqadiya ina ma daga mutuwa ba a sake tashi ba duniyar daga nan komai ya kare anan nan an yi an gama ma abuna anni maliya dukiyar da na tara duk ba ta yi min amfani ba halaka anni sultaniya ikon da nake ji da shi da mulkin da nake ji da shi duk yanzu na neme shi da rasa ce ku ku fa ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراء فاصلقوه قال لك كياشيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا نجا قوة شري ذات زوتنا كاري كنتا سنا سوبة سيبة سوبة سيبة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أتقنا الله الذي أنطق كل شيء كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم fa asbahtum min al-khasirin Allah ta'ala ka kiyashe mu lokaci yayi dole mu tsaya anan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada idan muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in